Hausawa Top TV tashar al'umma. Kowa da matakinsa, wai ka ji yau man sagir wai ana ta ce ce ku ce, wai akan neman taimako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya nuna maka al'ummar mu akwai jan aiki a baya. Yanzu a ce ka gagara Masu saurare ku gyara zama domin kallon cikakken wannan bidiyo. Waƙar Sa'ali Nuhu dai a yanzu ta haifar da rigima biyo bayan kalamin da suka yi na ba daidai ba na roƙon annabi bayan Allah ake roƙa. Inda shi ma Guruntum ya fito ya yi magana a dangane da wannan lamari. Bayan dai Shek Idris an yi masa ca akan kalamansa a yanzu dai guruntun ya nuna cewa wasu ba sa gane wato abubuwan da na Allah ne ba sa gane cewar ga annabi ga Allah kuma kowa irin abubuwan da yake da shi na daraja da kima daban yake da haka abin da ake roƙon Allah ba a roƙon annabi sallallahu alaihi wasallama ga dai jawabin malam kuji Ibrahim annabi Ibrahim zai tura mutane wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa zai tura mutane wajen annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi isa zai ce ku je ku samu manzon allah kowa da matakinsa wai ka ji yau man sagir wai ana ta ce ce ku ce wai akan neman taimako da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna maka al'ummar mu akwai jan aiki a baya yanzu a ce ka gagara bambanci hakkin Allah da hakkin manzon Allah kana musulmi to ta yaya zaka bauta wa saboda Allah annabi ya ce inna li rabbika alayka haqqa wa li dayfika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa fa'ati kulli dhi haqqin haqqa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne annabi Allah ne yanzu babu hakokin da yake banci Allah wadda ba hakokin annabi bane a ce babu yanzu duk abin da yake hakkin Allah ne sai a dauka a ba manzon Allah in kai magana a ce baka son manzon Allah yanzu ina waɗannan manzanni da aka biyo kansu da aka je kansa sai ce ana laha ana laha martabarsa ce martabarsa ce ɗaya daga cikin aiki dalilin da ya sa Allah ya halice ka shine ta Allah da bauta ta Allah da bauta wallahi in baka ta Allah da bauta ba ba za ka shiga aljanna ba ka zauna ka yi nazari mun karanta hadisi a nan ingantacce wani ne suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi masha Allah wa ita. ya ce wannan al'amari ganin daman ka ne da Allah annabi ya ce mishi a ni lillahi niddan ni ne za ka mai da ni kishiya ma Allah me yasa saboda ba hurumin sama ne la ta ni kama atratin nasara ibn maryam annabi ya ce kar ku daga daraja ta ku kururuta ni irin yadda nasara kiristoti suka daga darajar annabi isa ɗan na na maryama haka ne ko ba haka ba annabi ya ce kar ku ban irin wannan matsayin me yasa saboda sun ba ma annabi isa matsayin allah kuma ka duba duk ayoyi in suna magana akan haƙƙin allah man sagir za ka samu allah na cewa min dunillahi min dunillahi kawai wadda za a kira din in ba

ce koma bayan Allah Allah zai ce ma yamliku na min gidimir ba shi da mallakan gidimir wannan min duni din mala'ika ne annabi ne salihi ne wani waliyi ne ba hakkin sa bane mallakar wannan abu jama'a mun fahimta Allah kaɗai shi yace ce lahu da'awatul haqqi wallazina yad'una nan ma yace min duni zuwa ga tauhidi hakki ne na Allah shi kadai Allah sai ce wallazina yad'una min dunihi duk waɗanda suke kiran wani abu koma bayan Allah ni kuna lura in yazo kawai yakan ce koma bayan Allah wannan abun da zaka kiran Allah ne a'a to bai dace a kira shi waɗanda suke kiran waɗansu abubuwa koma bayan Allah la buna na kun shay'in Allah ce ba da su iya amsa musu su biya musu bukata akan komai ba kuma har kana ganin bukata za ta biya illa ka ba sidi ka faihi ilal mai sai misalin wanda ya mika hannunsa ma ruwa yana kiran ruwa liya ga fahu don ya isa bakinsa Allah ce wa mako bi balihi Allah ce ruwan ba zai isa bakinsa duk alkur'ani in ka duba in ana magana akan hakkin Allah Allah in ya zo ko zai ce koma bayan Allah wannan na cikin suratul ankabut da ya bada misali ne ce majibantan nan mala'iku ne majibantan nan annabawa ne majibantan nan manzanni ne majibantan nan salihan bayi ne majibantan nan gumaka ne ko menene masalul ka domin min lahi auliya Allah ce ka masalin an ta ka baita me yasa saboda duk wanda ka rike ba zai iya aikin da Allah zai yi ba jama'a muna fahimta dole ne ka yarda akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi Uh, idan aka shiga rukun sumi da damuwa Allah ya ce an mun yi jibul mutarra iza da aku wa yakshifu su'a su'a ya yaye mummunan yanayi da aka shiga din wa kun kula al a'rbi wa yake sanya ku mamaya a bayan kasa Allah sai ce a ila ma Allah Allah ce yanzu akwai wani abin bauta tare da ni ashe ya nuna ko da za a roƙa din bauta ce jama'an fahimta mara iza da aku wa yake amsa addu'ar wadda ya shiga halin kakani kayi lokacin da ya kira shi akwai wadda ya sai amsa in ba Allah ba wa yakshifu su'a ya yaye wannan kunci da mummunan yanayi da aka shiga akwai wadda ya sai yayi in ba Allah ba wa yaj'al al wa yake sa mu mamaya waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo wa yake gudanar da wannan abun a bayan ƙasa in ba Allah ba sai Allah ya ce ai lafin ma Allah to yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah yanzu akwai wani wadda za ku rike koma bayan Allah hurumi ne na Allah hurumi ne na Allah akwai abin da za ka roƙe ni ni ma tun da Allah ya ban iko a kai in baka malam tuni yadda abin motan ka zan je anguwa ko zan kai mata ta asibiti sai in baka me yasa saboda wannan abin da ka rokan ina da iko a kai akwai abin da kake da iko a kai akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake da iko a kai akwai abin da bai da iko a kai in ba Allah ba ana tafiya a mota sai taya ta fashe abun annabi da ka kira idan ka kira shi kai ma baka san waye manzan Allah ba baka san waye manzan Allah baka san waye manzan Allah akwai abin da bawa bayi da iko a kai idan ba Allah ba to idan wannan abun ya taso Allah ake kira saka ga to kaga masu waɗannan maganganu din a'a su ba fa annabi ba shekunan su ma in wani abu ya taso suna roƙon su mutum zai faɗi zai ce shehu haka ne ko ba haka ba saboda ka fakewa ne da wani abu don a isa zuwa da wani abu imani da Allah ya san akwai abun da ke bantacce ne wannan hakki na Allah ne akwai abun da ke bantacce ne hakki ne na manzon Allah sallallahu alaihi saurare kamar da ku saurara shagguruntun kenan wanda ya raba gardama a dangane da maganganun da ake yi duk da dai babu shakka wasu san zuciya yana neman kai su ga halaka Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abin roƙa domin ya zamanto wato in dai buƙata kake nema shi kaɗai ne abin da za ka roƙa amma ka roƙi wani Allah halittarsa wannan sam bai dace ba Allah ta yi idan za ka roƙo ka roƙa gare shi idan za ka nemi taimako ka nemi taimakonsa ba taimakon wani ba wannan maganar guda ɗaya ce daga ƙinta kuma sai ɓata dukkan abin da yake na son zuciya babu shakka zai kai mutum ne ga halaka ba wani abu ba. To ba saurare kun ji dai lamarin da ke faruwa muna jira jimantaccen ra'ayinku mun gode.